Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara ishirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad da LOL FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma Alfa Radio da ke kuma si a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Hafsat Bello dan mai ce daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kakakin Majalisar Najeriya ya sauya shekar jam'iyya sannan kuma za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya karkare ziyara da yake kasashe a kasar Togo. an tattauna abubuwa da yawan saman waɗanda suka shafi magana da tsaro da zaman lafiya yaƙi addanci Muna kuma ɗauke da rahoto a kan ganawar da shugaban murya Amurka Amanda Bennett ta yi da ministan watsa labaran Najeriya. Abin da ya fi ɗaukan hankali a taron nasu shine batun labaran ƙarya ko kuma labaran ƙanzon ƙurege. daga nan kuma za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan yadda kuke ganin wannan canza shekar siyasa da kakakin majalisar najeriya ya yi lambar da za a kira ita ce alama tarawa ɗaya biyu biyu biyu biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a saka alama tarawa a farkon lambar kafin a kira za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar nijar amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An zaɓi masu taimakawa alƙali yanke hukunci maza shida mata shida yau talata a zaman shari'a akan kaucewa biyan haraji da ajiya a bankunan wasu ƙasashen ƙetare ta tsohon shugaban yakin neman zaben Trump Paul Manafort a birnin Alexandria da ke jihar Virginia. Ana tuhumar Manafort ɗan shekaru 69 da haihuwa da zamba ta hanyar ajiyar banki da suka shafi kamun kafa da shiga gaba da ya yi wa waɗansu 'yan siyasar ƙasar Ukraine. Shari'ar wadda ita Kadai ce ta samo asali daga binciken da mai gabatar da ƙara na musamman Robert Mueller ke yi a kan yiwuwar katsalandan rasha a babban zaben Amurka na shekarar 2016 da aka yi. Ana gananta a matsayin wani babban gwaji ga wannan binciken. Manafort dai ya sha musanta waɗannan zarge-zargen da ake yi masa. yanzu haka 'yan kasar zimbabwe na dakon sakamakon muhimmin zaɓe da aka yi a ƙasar wanda wasu da yawa ke fatan ta yiwu ya kawo sauyi ga tattalin arzikin ƙasar da ke fuskantar koma baya. Bayan mulkin tsohon shugaban ƙasa Robert Mugabe mai tsauri da ya yi na tsawon shekaru 38. A birnin Harara wakilai masu sa ido a kan zaben sun ba da rahoton cewa babu wata babban matsala da aka samu jiya Litinin a yayin da aka dakatar da kada kuri'a da maraice. Elmer Brock, shugaban wakilin kungiyar tarayyar Turai da ke sa ido a kan zaben, ya ce a wasu sassan kasar komi ya tafi daidai wajen yin zaɓe amma a wasu wuraren abubuwa sun dagule murya amurka ta kai ziyara a wasu rumfunan zaɓe a birnin harare a yayin da ake shirin rufe su kuma dukansu sun bayyana cewa mutane da yawa sun fito kaɗa kuri'a tsakanin kashi 85 zuwa 92 cikin 100 jami'an zaɓe da wakilan jam'iyyu sun ce sun fuskanci ƙalubale sosai a jiya ko da yake a jiya litinin hukumar zaben kasar ta sanar da cewa ta kai karar wasu 'yan takarar shugaban kasa su biyu wajen 'yan sanda saboda sun ci gaba da gudanar da yakin neman zaɓe har bayan lokacin da aka ƙayyade wato ranar asabar duk da cewa hukumar bata bayyana ko su waye ba 'yan takarar manyan jam'iyyun kasar biyu sun yakin neman zaɓe a daren lahadi Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata kotu a ƙasar Turkiyya ta yi watsi da koken da wani fasto ɗan Amurka, Andrew Bronson, ya yi akan a sake shi daga ɗaurin talalar da aka yi mashi, yayin da ake tuhumarsa akan zarge-zargen ta'addanci. Kama Bronson ya zamo wani muhimmin batu ga gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump. wanda ya yi barazanar sanya takunkumi a matsayin matakin matsin lamba don a sako faston. Ana sa ran Bronson zai sake bayyana gaban kotu ranar 12 ga watan Oktoba, yayin da yake fuskantar zarge-zargen ta'addanci da leƙen asiri. An kulle shi na tsawon watanni 21 bayan da aka zarge shi da taimakawa wasu mutane da wani limamin addinin Islama da ke zama nan Amurka mai suna Fetullah Gulen ke jagoranta. turkiyya ta kuma ɗorawa malaman laifin yunkurin kifar da gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan wanda bai yi nasara ba a shekarar 2016. Haka kuma ana zargin Bronson da laifin taimakawa 'yan ƙungiyar PKK da ƙasar turkiyya ta haramta. Faston ɗan shekaru hamsin da haihuwa da ya musanta duk zarge-zargen da ake yi masa na iya fuskantar hukuncin zuwa gidan kaso har na tsawon shekaru 35 idan har aka tabbatar ya aikata waɗannan laifukan da ake zarginsa da su. Wasu jihohi takwas da birnin Washington a gundumar Columbia sun kai ƙarar gwamnatin shugaba Donald Trump a kan ba wani ɗan jihar Texas damar raba ƙa'idodin yadda za a yi wata irin bindiga mai amfani da na'urar 3D. Dauda kenan ta karanto muna labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla a yau ne kakakin majalisar Najeriya ya fitar da sanarwar cewa ya sauya sheka daga jam'iyyar APC zuwa PDP. Ga Madina Dauda da ƙarin bayani. Abin da ke faruwa a yanzu shine yadda dukkan ku kuka karanta a yanar gizo. haka mu ma muka karanta a yanar gizo wato a twitter handle ɗinsa inda ya rubuta cewa ya canza sheƙa daga jam'iyyar apc zuwa jam'iyyar pdp sanata abubakar bukola saraki ya kwashi tsawon lokaci yana bayanin cewa zai canza sheƙa zai canza sheƙa amma bai fito ya faɗi da bakinsa cewa ya canza sheƙa ba sai dai a yau ɗin nan da muka karanta a yanar gizo cewa ya canza sheƙa daga jam'iyyar apc zuwa jam'iyyar pdp abin da muke jira a yanzu shine mu samu tabbaci wajensa ko kuma mai magana da yawunsa cewa ya canza sheƙa na yi ta ƙoƙarin samun mai magana da yawunsa yusuf olani yonu a kan waya amma na ya ci tura abin da ke ƙasa kawai shine za mu yi ta ƙoƙari mu tabbatar cewa mun samu bayani ko daga bakinsa ko daga bakin mai magana da yawunsa ko wani cikin magoya bayansa domin mu gaya muku zahirin abin da ke ƙasa idan shugaban majalisar dattawa sanata abubakar bukola saraki ya canza sheƙa daga jam'iyya mai mulki apc zuwa jam'iyyar pdp mai adawa to madalla a gaida madina dauda Shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya karkare ziyarar da ya kai kasar Togo domin halartar taron kasashen yammacin Afirka. Daga Abuja ga Umar Faruk Musa. shugaba muhammadu buhari na najeriya ya kammala ziyarar uku da ya kai kasar togo domin shiga jerin tarurrukan da takwarorinsa na kasashen afirka ta yamma da afirka ta tsakiya suka yi domin duba sha'anin tsaro da tattalin arziki da kuma ƙara danƙone zumunci tsakanin kasashen malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya na ɗaya da cikin waɗanda suka raka shugaba muhammadu buhari wurin halarta waɗannan mayan tarurruka. idan lissafi za a ce dame-dame aka aiwatar sun ce muka shi wancan taro na waɗannan wato ƙungiyoyi biyu ECOWAS da ECAS da macin Afirka da tsakiyar Afirka an tattauna abubuwa da yawan musamman waɗanda suka shafi magana maganar tsaro da zaman lafiya yaƙi ta'addanci da smoga na manya da ƙananan makamai wanda ake amfani da su wajen kashe-kashe da yadda za a yi maganin cutar su ta'annaci da ake tattalin arziki na ƙasashen yaƙi da shigowa da ake da mugayen magunguna da ake shaye-shaye da su a ƙasashen da kuma tsaro wato a gulf of wato shi kansa kogin wato da yake shiga tsakanin yammacin afirka da kasashen gabas na wanda kuma ana ta barna iri-iri eh, satar jiragen ruwa bata bututun mai da sauran irin wannan abubuwa saboda haka magana ce dai ta kasashen nan fuskantar matsaloli kusan iri guda yanzu sun amince sun dunkule za su yi wani mataki da zai kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali musamman a yi koyi da irin haɗa kai da kasashen nan guda hudu ko biyar suka yi a tafkin Chad, Najeriya, Niger, Chad, Kamaru da Benin a da cewa ko za a iya kwaikwayon irin wannan kasashen yammacin Afirka da tsakiya don a maganin matsaloli. To ganin cewa wannan taron mun samu bayanin an yi maganar takardar kuɗi bai ɗaya da yankin kasashen nan da suke taro za su tsayar. To abun kasan duka ya shekara biyu a yadda aka yi lissafi za a fara. shekara biyu ke mu, yanzu taro sai aka ce kowane kasashe su je su dage don su yi tsamara akwai abubuwa da kowane ƙasa ake buƙatar cimma dangane da tattalin arzikinsu kamar duba sha'anin rage hawa farashin kayayyaki da samar da daraja kudadensu na gida da sauran irin wa'annan da kuma irin bashi da suke ɗauke akwai ka'ida bashi na cikin gida da bashi na kasar waje abubuwa daidai da kowanne ake son su kawo daidaito a tsakanin su kafin a fara amma muhimmin abu ga wannan abu shi ne duk kasashe sun amince za su yi wannan abu kuma aka ɗora babban nauyi a kan Najeriya ganin cewa Najeriya ba wai don za ta fi kwacin wuriyar abun ba a don tattalin arzikin Najeriya ya fi kowanne girma saboda haka an ɗora babban nauyi akan Najeriya ya zama kamar yanzu Najeriya ita ce aka ba ta sitiyari mai gudanar da wannan kawo sabon kuɗi bai daya a yammacin afirka kuma muna fata cewa shugabannin namu za su ɗauki wannan abu da mahimmancin da ya kamata yi malam garba shehu kenan babban jami'in yaɗa labarai na shugaba muhammadu buhari a tattauna da ne da shi ta wayar tarho. To a gaida Umar Faruk Musa. Yau ce rana ta biyu da shugabar muryar Amurka ke ziyara a Najeriya, inda ta gana da ministan watsa labarai da kuma shugabannin kungiyar 'yan jaridu da ƙasa, mata da maza. Wakiliyar Madina Dauda na ɗauke da cikakken rahoton. Abin da ya fi ɗaukar hankali a taron nasu shine batun labaran ƙarya ko kuma labaran ƙanzon ƙurege da a halin yanzu ke ci kamar wutar daji. Lai Muhammad ya ce mahukuntan kasar sun tashi tsaye wajen ganin an shawo kan matsalar tare da magance rigingimu da wannan al'amari na labaran karya ke haifarwa musamman ma ta yanar gizo. For us, this visit presents um, a very good opportunity to call attention to the rampant interpretations on events in Nigeria by the media, both local and international, as well as the related uh, you know, problems of fake news. Ministan ya ce daga kasashen ƙetare ana ganin kamar akwai rarrabuwan kawuna ta fannin ƙabilanci da ma addini, amma ba haka abin yake ba. A lokacin da take nata jawabi, daraktan muryar Amurka Amanda Bennett ta yi jawabi cewa muryar Amurka na ƙoƙarin watsa labarai masu muhimmanci kuma da kare gaskiya ganin cewa Najeriya na cikin ƙasashen Afirka da Amurka ke girmamawa tare da ƙarfafa dangantaka da aka shekara da shekaru ana morewa tsakanin ƙasashen biyu. one of the things we believe is that in the battle for fake news, the most important thing is to fill the space with accurate news. And we hope to be able to do that here. Madam Amanda Bennett ta ce za ta tabbatar cewa muryar Amurka ta bi dokoki na aikin jarida wajen watsa labaranta. A nata jawabin shugabar mata 'yan jaridun Najeriya Ifi Omowole ta nemi haɗin gwiwa da muryar Amurka wajen tallafa wa mata musamman waɗanda ke shirin shiga siyasa domin gina ƙasa. What we are asking is that radio, anybody who is in journalism, you know that radio is the best way to reach, especially people within developing societies. And so we are asking for a collaboration with VOA. Madam Amanda ta yi wa kungiyar mata 'yan jaridun albishir na wani sabon shiri mai suna Our Voices da za ta kaddamar a watan Oktoba mai zuwa, inda ta ce shirin zai fitar da al'amuran da suka shafi mata ne musamman a nahiyar Afirka. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwadaban haurewa. To madalla har yanzu dai kuna tare da murya Amurka kuma muna so ku kira ku bayyana ra'ayinku akan yadda kuke ganin makomar siyasar Najeriya biyo bayan ficewar manyan mutane daga majalisun wato daga jam'iyyu masu mulki zuwa jam'iyyar PDP. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To da wa muke magana daga ina? To alhamdulillah mai magana dai Alhaji Lawal Karobi da ke tsangama karamar kuma Tanja a jihar Katsina a Najeriya. To muna jin ka Alhaji Lawal menene ra'ayinka? Wallahi yanzu yanzu na bude rediyon na kuma samu sa'a kama layi ba a kan mara mauri yake magana. To To mun gode Alhaji Lawal bari mu koma jihar Gombe. Salamu alaikum. Wa alaikum salam Wa ke magana daga Gombe? yawa sunana injiniya mustapha daga gombe to injiniya menene ra'ayinka na mukalcin gwalakar gwamnati to a ra'ayina siyasar najeriya gaskiya yana mm. cikin wani hali to wani irin hali kenan yawa so game da ainihin fita da ainihin manyan jam'iyyun afi suke zuwa fili mm. to har ga allah To kamar layin nashi ya katse bari mu koma jihar Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum yau. Salamu alaikum. Wa Yawa muna jin kawa ke magana daga Kaduna. Suna na wasu Suleiman Madaci daga karamar hukumar Kauru jihar Kaduna. To muna jin ka menene ra'ayinka game da wannan maudu'i? To, sai dai addu'a. To. Sabida an rasa wani abu muhimmi wanda mu kananan yara ne amma muna jin tarihin siyasar da su wani suka yi. To. To kamar na shi layin ma ya yanke bari mu koma jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. ke magana daga Nijar. Na azumin ta To muna jin ka menene ra'ayinka game da wannan maudu'i na To kamar layin da yau yana ta tangarɗa. Ga kira ya shigo mana daga Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa ke magana daga Kaduna? Sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musan Garo menene naka ra'ayin? To alhamdulillahi da farko dai zan yi jinjina ga ita kanta hukuma abin shugaban sashen Hausa na muryar Amurka na ziyarar ta kawo Najeriya hmm. da take magana cewa Najeriya tana ɗaya daga cikin wanda aka kulla zamantaka mai kyau kuma ta yadda da ainihin yan jaridu na yan na Najeriya to gaskiya muna jinjina ita ma a gare ta muna fatan ta zo Najeriya Allah mai da ita gida lafiya kuma idan muka ɗauka dangan da wannan fice-fice da ake na maganar hmm. siyasa ai wa'annan matsaloli ne wanda suke dama in dai zaɓe ya zo irin wannan ba a sabon abu ba ne a Najeriya amma mu abin da muke dubawa mu dai a kodayaushe muna wayar da kan 'yan najeriya especially ma talaka ya mm. kamata ya kula ya tabbatar da cewa wane ne dan siyasa wane ne dan akida wane ne kuma dan zagaye-zagaye. To. Idan muka ɗauka wani fatan mu dai kawai mutumin da zai tsaya ya shugabanci ya tabbatar da talaka ya shana kuma mun tabbatar da abin da yake da haka muna ran muna goyon bayan shugaban kasa Muhammadu Buhari in Allah da duk wannan in za su haɗa kansu ba ma haɗa kai ba su haɗa mm. baki in Allah da shugaban kasa Muhammadu Buhari shine shugaban kasar Najeriya 2019 da Allah ne muku fatan alkhairi a tashi lafiya Alhaji Musa Garo. To mun gode kwarai Alhaji Musa Garo da bayyana ra'ayinka bari mu tsallaka Amurka jihar Neja. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To waki magana daga Mai magana ko Alhaji Aminu Limamina Tela. To muna jin ka menene ra'ayinka? Eh ra'ayina da zan faɗa nan shine mu dai mutanen Najeriya talakawan Najeriya mun san halin da ake ciki a yanzu ga wannan mutanen suna fita ne don ra'ayinsu ba don ci gaban ƙasa ba. Saka nan muna roƙon Allah Allah da ikon Allah da ikon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mm. da farma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai ma wannan bawan Allah jagora to da farma annabi sallallahu alaihi wasallam su da suke ganin cewa suna da cutar Najeriya mm. to Allah bai ba su iko ba in Allah ya yarda wannan fatar da suke shi na tutar da kasar nan Allah ya mm. ba su iko ba Allah ya da fata Algeria Allah ya kai ga ya ba mu nasara akan cutoci na Allah ba baba Buhari sa'a to mun gode kwarai da magana Alhaji Aminu To mun gode Alhaji Aminu da bayyana ra'ayi kuma da wannan kiran nashi ne muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku a wannan lokacin sai dai kuma nan gaba in Allah ya kai mu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon ma'anan yana cewa karfe 4 da minti 50 na yamma yanzu kuma lokaci ne na labaran wasanni. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda aka kammala wasannin kwallon tula doke ko na volleyball na matasa 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai a garin birnin Kwanni. Wannan ko domin shirya matasan zuwa wasannin ƙasa da ƙasa na yammacin nahiyar Afirka da zai wakana a Wagadugun ƙasar Burkina Faso. Wasannin sun share kwana hudu a cikin garin na birnin Kwanni da ke tsakiyar ta jamhuriyar Nijar inda jihohi takwas suka halarci wasan tare da da gundumomi uku da suka hada da birnin kwanni dogon dutse da gaya kuma an kammala wasannin cikin raha da murna duk dai a jamhuriyar ta nijar an kammala wasannin kusa na karshe na kofin kwallon kafa na wannan kasar inda as garda national da racing football club suka kai wasannin karshe wanda za a buga a ranar uku ga watan agus shekara 2018 miladiya a garin maradi albarkacin sallar zagayowar ranar da jamhuriyar Nijar ta samu incin kanta daga kasar Faransa da ta yi mata mulkin malokiya. Kamin a kai wannan matsayin Racing Football Club ta babban birnin mai ta washen gwarzo Football Club ta maradi biyu da daya bayan da ƙungiyoyin biyu suka rabu uku da biyu a ƙarƙashin nasarar Racing ta mai a garin maradi. A can baya an goga tsakanin AS Guard National da Nijelek a karo na farko a yi ɗaya da banza a ƙarƙashin Karshen nasarar a asgard din sai ga asgard din ta sake nasara a karo na biyu da ci ɗaya da nema wanda ya bata damar kai ga wasan karshe na kofin ƙwallon ƙafa na ƙasar shi ko tseren keke mafi farin jini a duniya da ake ce ma tour de france na ƙasar faransa ya kammala ƙarƙashin nasarar geran thomas wanda ya tau na farko ɗan ƙasar ingila sai kuma na biyu tom de mulan ɗan ƙasar holland na uku christophe from ɗan kasar ingila yayin da na hudu primoz roglic dan kasar slovenia sai na biyar steven cruzes wij dan kasar holland na shidda dan kasar faransa a romain barde idan muka koma a wasannin kwallon kafa tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya cewa da fifa z blatter ya sake wani bugun bayan da ya bayyana cewa 'yan siyasa ne su kai kato-kato tare da yin ruwa da tsaki a karkashin jagorancin jagorancin tsohon shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai michel platini domin hukumar ta duniya ta kwallon kafa fifa ta baiwa kasar qatar damar shirya wasannin kwallon kafa na duniya a shekarar 2022 haka ma da hannun tsohon shugaban kasar faransa nicolas sarkozy inda shizat blatter din ya ce sai da aka yi hayar waɗansu tsohon 'yan leƙen asiri na cia na kasar amurka domin su rika watsa labarai na karya don bata suna yanayin sauran kasashen da ke gwagwarmaya tare da kasar katar din saboda kasar katar din ta samu nasara sai dai kwamitin da ke kula da shirya wasannin kwallon kafa na duniya na shekara ta 2022 na kasar katar ya musanta wannan zargin haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nishar To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka na yau. wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. ‘Yan ta'adda na son tafiye-tafiye ƙungiyoyin 'yan ta'adda kamar ISIS da alƙa'ida suna dogaro ne da tafiye-tafiye a cewar jakada kuma mai kula da harkokin ta'addanci Nathan Sells wajen wani taron ƙungiyar ƙawancen ƙasashen yankin tekun Atlantic da ƙungiyar gidauniyar Marshall ta ƙasar Jamus ta ɗauki nauyi. Sukan yi tafiya don zuwa samun horaswa, sukan yi tafiya don lalubo wajajen kai farmaki, kuma sukan yi tafiya don kai hare-hare ga al'umma. A duk lokacin da suka shiga jirage ko suka tsallake iyakoki muna samun damar gano su da kama su. A lokacin da ƙungiyar ISIL ta yi yunkurin kafa wata daula don ɗaukar mayaƙa masu yawa daga ƙasashen ƙetare. Kusan mutane dubu arba'in suka korara zuwa ƙasashen Siriya da Iraki inda ake yaƙi. Amma yanzu da muka 'yantar da kimanin kaso takwas na yankunan da ISIS ke rike da su a da, akwai haɗarin cewar waɗansu daga cikin kangararrun tsofaffin 'yan ta'adda za su koma gidajensu ko su shiga wasu ƙasashe. Don tantance 'yan ta'adda ko waɗanda ake zargi da suke sajewa da matafiya a faɗin duniya. Ƙasar Amurka na amfani da tsarin PNR da ke bayyana sunan matafiyi da bayanansu domin gano waɗanda ake ganin suna da barazanar tsaro a kuma ƙara sa ido a kansu sosai. PNR bayanai ne da fasinja yake badawa da kuma kamfanonin sufurin jiragen sama ke nema daga matafiyi lokacin sayan tikiti da kuma shiga jirgi. A watan Disambar shekarar 2017, Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da wani sabon ƙuduri mai lamba biyu uku tara shida, wanda daga cikin burin da zai cimma zai buƙaci dukkan ƙasashen da ke cikin ƙungiyar su fito da tsarin da za su dinga amfani da shi wajen ɗaukar sunayen mutane da bayanansu don taƙaita tafiye-tafiyen 'yan ta'adda. Ƙasar Amurka ta yaba wannan sabon tsarin na Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba biyu uku tara shida kuma a shirye take ta taimaka wa sauran ƙasashe wajen cimma wannan burin na ɗaukar suna da bayanan matafiya. Don mu ci gaba da ƙara ƙaimi wajen cimma wannan burin na Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba biyu uku tara shida da kuma ƙara nuna alfanun tsarin suna da bayanan matafiyi. Kuma za mu raba tsarin ajiyar bayananmu da duk wata ƙasa da ke bukata. kuma za mu haɗa gwiwa da kamfanonin sufurin jiragen sama ta ƙasa da ƙasa wajen ganin mun fitar da tsarin yadda za a dinga amfani da suna da bayanan matafiya na bai ɗaya. Ƙasar Amurka da ƙasashen Turai abokan ƙawance ne akan kusan dukkan waɗannan muhimman batutuwa. Tabbas mun wuce abokan ƙawance na ƙud da ƙud. Babu inda muka fi nuna irin wannan himmar da ya wuce haɗin kanmu a yaƙi da shawo kan ayyukan ta'addanci baki ɗaya duniya a cewar jakada sales muna da ƙuduri iri ɗaya da ra'ayi iri ɗaya kuma da makiya iri ɗaya kai hasali ma muna cimma wannan tsarin tare akwai aiki tukuru a gabanmu a yaƙi da ta'addanci sai mu haɗa kai mu tunkari matsalar za mu iya cimma nasara sharhin muryar amurka kenan na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka To madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karin a takaici. A takaice an zaɓi masu taimakawa alkali yanke hukunci maza shida mata shida yau talata. a zaman shari'a kan kaucewa biyan haraji da ajiya a bankunan wasu ƙasashe ta tsohon shugaban yakin neman zaben Trump Paul Manafort a birnin Alexandria da ke jihar Virginia. Ana tuhumar Manafort ɗan shekaru 69 da haihuwa da zamba ta hanyar ajiyar banki da suka shafi kamun kafa da shiga gaba da ya yi wa waɗansu 'yan siyasar ƙasar Ukraine. Yanzu haka 'yan kasar Zimbabwe na dakon sakamakon muhimman zaben da aka yi a kasar, wanda wasu da yawa ke fatan ta yiwu ya kawo sauyi ga tattalin arzikin kasar da ke fuskantar koma baya. Bayan mulkin tsohon shugaban kasa Robert Mugabe mai tsauri da ya yi na tsawon shekaru 38. A birnin Harare, wakilai masu sa ido a kan zaben sun ba da rahoton cewa babu wata babban matsala da aka samu jiya Litinin a yayin da aka dakatar da kada kuri'a da maraice. Elma Brock, shugaban wakilan kungiyar tarayyar Turai da ke sa ido a kan zaben, ya ce a wasu sassan kasar komi ya tafi daidai wajen yin zaben, amma a wasu wuraren abubuwa sun dagule. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma da Gresham da ta haɗa shirin tare da ba da umarni da kuma injiniyan mu Carol Sterling ni Hafsat ɗan mai so rake cewa kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya.